Hausawa Top TV tashar al'umma. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'una yan bindiga sun kashe mutane goma sha biyar a jihar Sokoto. Akalla mutum goma sha biyar ne suka mutu a wani hari wato da yan bindiga suka kai wato cikin Sokoton. Ba sauraron mu jihar zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin mu tsinduma cikan kawo muku shi da Allah ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku dinga kararwa domin haka ne zai ringa baku damar samun damar labaran mu da zarar mun dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha biyar akalla wato a jihar sokoto akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu a wani hari da 'yan bindiga suka kai wa wasu ƙauyuka biyu a jihar sokoto da ke arewacin najeriya idan ba ku manta ba dai jihar ta sokoto tana ɗaya daga cikin jihohin da wato 'yan bindiga suka addaba kamar yadda suka addabi jihar zamfara da kuma katsina kasancewar su gabaki ɗaya jihohi ne masu makwabtaka da juna gwamnan jihar aminu waziri tambuwal wato wanda ya tabbatar da faruwar lamarin a ranar litinin ya ce kananan hukumomin gwaranyo da illela wannan harin ya shafa wato illela ta kusa da wannan nijar Gidan talabijin na Times ya rawaito cewa Aminu Wazir Tambol wato gwamnan jihar ta Sokoto ya ce an kashe mutane ne wato yayin hararan da aka kai a ranar Lahadi da kuma wato safiyar Litinin dinnan ta yau dinnan. Gwamnan Aminu Wazir Tambol ya ƙara bayyana cewa haka ne wato jim kaɗan wato inda ya ya bayyana haka jim kaɗan bayan wato gabanin gabatar da wato kasafin kuɗi na shekara ta 2022 gaban wato majalisar wato jihar ta sokoton ya kara da cewa mutum sha biyu aka kashe a Ilela, sai kuma mutum wato uku a gwaranyo gwamnan ya mika ta'aziyarsa wato ga 'yan uwan waɗanda suka mutu wato waɗanda abin ya shafa da kuma waɗanda suka jikkata wato a harin waɗanda ba su da lafiya a halin yanzu babu shakka dai wannan irin abu da waɗannan 'yan bindiga suke yi wato a sassa na arewacin najeriya abu ne wanda yake ciwa al'umma to a ƙwarya duba da yanda aka kasa shawo kan matsalar shekararsa ta ina abin yake faruwa waɗannan 'yan bindiga sukan je su aikatar da abin da suke so su aiwatar ba tare da wato an ritsa su ba babu shakka dai a halin yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duba da irin wannan dauki ba daɗi da wato 'yan bindiga suke yi ga kuma 'yan kidnapping da suke ɗauke mutane wato su je a ɓoye mutane sai an biya kuɗin fansa sannan a sako mutane wannan iftila'i da wato waɗannan 'yan bindiga suke yi za mu iya cewa kusan iyakacin arewacin najeriya ya shafa ba wasu wuraren ba da wannan muke fatan allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan husuma da take faruwa a arewa da kuma ƙasar mu baki ɗaya allah ya kwantar da wannan abu da yake faruwa masu mu shi me za ku ci dangane da wannan rahoto na 'yan bindiga da suka kai wannan hari